During this period, a total of 183 criminals were arrested Taraba State. Kakakin rundunar tsaron Najeriya kenan, Brigadier General John Agim ke magana kan rawar da sojoji suka taka a atisayen samar da zaman lafiya mai take exercise IM Akpatuma da suka yi a jihohin Benue da Taraba. Da ya ce a Benue da Taraban sun tafke kimanin 'yan bindiga 183 an kuma kara da muke wasu 'yan kungiyoyin matsafa, barayin shanu da sauran bata gari fiye da 100 a jihohin biyu. Ita ma runduna ta ɗaya na sojin Najeriya mai rikwata a birnin Kaduna ta caccafke karin wasu 'yan bindiga a yankunan da ke karkashin ikonta kuma tuni an mika su ga hannun rundunar 'yan sandan najeriya don ɗaukar mataki na gaba Brigadier General John Agim ya kara da cewa. Several An sami bindigogi da harsasai yayin wannan atisaye na exercise a yamma Fatuma a jihohin Benue da Taraban. Kasancewar sojojin a wuraren ya kara wa jama'a kwarin gwiwa musamman a ƙauyuka da sansanonin 'yan gurin hijira waɗanda waɗannan rikice-rikice ya raba da gidajensu sannan hakan ya hana 'yan bindiga daɗi damar kai ƙarin uh, hare-hare. Amma duk da wannan nasara da sojojin ke cewa sun samu masanin tsaro malam kabiru adamu ya ce karfin soja kadai ba zai magance matsalar kwata-kwata ba. Kure ne farko saka soja in harkokin tsaro na cikin gida. Irin horo da aka yi mutu na yi amfani da ƙarfi ne wurin dakile matsala. Haka ɗin ba abin da yake sai dai ya kwantar da matsalar don ainihin dalilan da tushen matsalolin ba a maganin so ko a kawar da su wato a tayar da matsalar daga bangare guda a tura matsalar zuwa wani bangaren ko kuma a kwantar da shi na wani ɗan ƙaramin lokaci sai ya koma ta tasowa daga baya. Halin kuma da muke ciki kenan in ka diba yau shi kan shi hafsan sojoji na ƙasa ya yi wannan jawabin ya ce sojoji suna eh, jihohi talatin da biyu a cikin talatin talatin da shida da suke kasar nan domin har suna iya maganin matsalar tsaro ina tabbatar maka da yau da sun yi maganin su amma kullum matsalolin zai kara tasowa ba shakka sun ɗan yi ƙoƙari Benue da Taraba ɗin da aka tura su amma har yanzu matsalar tana nan a takaice dai abin da nake cewa ba a yi maganin matsalar ba don an sa sojoji ko misali ma 'yan sanda. Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.